tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kafi wanda ya yi umarni a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin khatamun nabiyyin wanda ya ta darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da darajar kowa daga farkon halittar duniya har zuwa karewata mun shaida Allah shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi kuma ya aiko manzanni da dama ya cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya umarci mutane su yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam su riko da sunnarsa su yi biyayya ga koyarwarsa mun shaida lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. bawon Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shiriya ya ba shi biyayyen littafi shine alqur'ani mai girma ya fi kowa tausayi ya fi kowa ladabi ya fi kowa iya koyar da al'umma abin da ya dace su koya duniyar su don su ji riba su da su kira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau huluba tana tunatar da mu ne fashin Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira Allah subhanahu wa ta'ala yace tabbas haqiqa babu shakka in dai koyi kyakkyawa kuke buƙata. in dai nagartattun ɗabi'u kuke buƙata, to za ku same su in kuka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun mai son kyakkyawar koyi mai son kyakkyawar ɗabi'a mai son hali na ƙwari, to ya bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa yake iya bin wannan ba sai wanda ya kasance yana kwaɗayin haɗuwa da Allah lafiya yana kwaɗayin lada yana kwaɗayin gamawa da duniya lafiya da kuma samun riba a lahira shine kaɗai yake iya yin wannan abin da ya sa wannan ya zama taken hudu ba a wannan lokaci shine yawancin sakacin musulmai da muke ciki wajen koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwa da yawa duk da cewa da yawa daga cikin al'ummar musulmai kuma suna kokari wajen koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma fa mafi yawan lokuta mukan sake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ko muna da'awar jingina kanmu ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafi yawan lokuta lalle ne idan aka duba a cikin mu'amalolinmu na yau da gobe zaka ga abin da sunna ta koyar daban mafi yawa abin da mutane suke yi daban har da ma kuwa waɗanda suke jingina kansu ga sunna din yanzu a mu'amala ta saye da sayarwa ko mu'amala ta ajiya da ba da ajiya ko mu'amala ta amana ko ta kuɗi ko ta magana ko ta wasu abubuwa da wani ya amince da wani jiyawanci a wannan za ka ga koyarwar sunna a tsakanin mu musulmai ba ba da amana ta dukiya za ka ga rashin sunna a gurin a gurin ko wanda yake da awar cewa shi mai sunna ne in ana magana na zalunci za ka ga zalunci ido da ido a gurin mutane waɗanda musulmai wanda ake tsammanin sunna a gurinsu yaudara tana nan ido da ido yaudaran mutum wanda ya zama abu ne mai sauƙi a gurin mutane kuma wanda suke su musulmai ne annamimanci abu ne mai sauƙi a gurin musulmai wadda kuma ana tsammanin su zama mutanen ƙwarai riba da cin nama da kiran ƙarya da zubar da mutuncin musulmai bayan Allah da taɓa mutuncinsu ba gaira ba dalili da yaɗa jita-jita da ƙarerayi wani abu ne kawai da ya zama ruwan dare a tsakanin musulmai kaga wannan shi ya sanya zaka gane musulmai sun ya ji da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan bayan su hakan sai ba da dama ga duwani wani makiyin addinin Allah zai iya sukan martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka manzon Allah yake suka ba manzon Allah suke suka ba masu suka wanda ya zo yanzu ya ce zai magana wai batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan makararre ne makararre ne ba da manzon Allah yake yi ba addinin musulunci kawai musulunci kawai aka hada kai da shi yake so ya rusa ko jama'a ne a hade ko mutum ne kwaya daya yace zai taba mutunci manzo a wani ƙarya yake yi ko jinjiri ne aka haifa inda za a bashi dama to ya san mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle wanda yi wayo kuma komin kafircin kafiri kuma ko a jeji yake rayuwa ya san mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma duk abin da za ba shi misalai ya gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su suka fi yawa a rayuwa a doron kasa haka ba wai ana suka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne a'a sakacin musulmai yasa ake sukan addinin su kawai kai ce wani kaga ya ce zai batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a'a zai batanci ga addinin musulunci ne kawai amma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka bada shaida a kansa kafirai manya-manyan miyagu wanda suka bada shaida gaskiya a kansa ma jarrabna alaihi kariban wallahi tun da yake da kai shekara 40 a duniya Allah ya aiko shi a matsayin manzo amma tun da yake daga shekararsa ta farko ta duniya har shekara 40 ma jarrabna alaihi kariban wallahi ba mu taba jin yayi ƙarya ko sau ɗaya ba wannan haka miyagun kafirai suka faɗa a game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam miyagun kafirai suke cewa haza muhammadul amin wannan muhammad amintacce ne ba a bashi amana ya taba to wannan shi da wani yanzu makararre zai taɓa martabarsa ko wasu makararru a ba da shi ake yi ba da mu musulmai muka sake Allah ya bamu wannan martabar aka ce mu ta ce muka yadda mu al'umman qur'ani ne amma a gurin amana babu hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka tara musulmai masu yawa sun sau hanya a gurin amana ka tara musulmai masu yawa mayaudara sun sau hanya in ka tara musulmai masu yawa azzalumai sun sau hanya wannan ce ba da dama wasu masu ganin tobari bari masu taɓa manzon Allah ba manzon Allah suke taɓa ba sallallahu alaihi wa sallam addinin musulunci suke so su rusa ba za su iya rusa addinin musulunci ba sakacin musulmai ya ba da dama ga duk wani dan baranda dan baran da ko aka yi masa ciniki ko aka yi masa yaudara ko aka bashi cewa aka masa alkawarin zai samu kaza ko wani abu yake zuwa ya diro ya yi wa musulunci jiran mikiya duk lokacin da wani ya ce bari ya taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kar ma ka ji tausayinsa ka tabbata cewa ƙarshen sa ya zo sai dai al'umman musulmai ku daina musharaka da makiya addinin Allah wajen yada abun da suke faɗa وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم wani sa'i ka ga wani ya yi faɗi wata mummunan magana game da addinin musulunci ko ne da sayyidul awwali na sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwali na Allah sallallahu alaihi wani ya ce manzon Allah ya ce kaza a abuna wai wani mutum ya ce kaza game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ruwanka da fada a inda kawai fada ya zama wajibi ko wataƙila za a gaya wa ko wani malami ko kuma a hukuma ko wani wanda ya cancanta ka maimaita mun da ya faɗa ai ba karamin hatsari bane ai ba ruwanka da wani. doka Allah subhanahu wata'ala ya hana mutane zama ma da waɗanda suke taɓa martabar ayoyin alkur'ani ayoyin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ce rayuwarsa aya ce ya ku bayin Allah musan waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kira ga hukuma da sauran mutane musamman hukuma wadda hukunci yake hannunsu duk wanda ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko martabarsa ko a ina yake ko kuma jama'a suka taɓa martaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ina suke da hukunci a kansu wannan shine zai fidda mu daga bala'i domin wanda duka ji ya tinkari martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa wai shi din bane wallahi zai sa al'umma ne a cikin halaka don Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu Allah ya bashi dama yayi duk abin da zai yi ya wuce Allah ya karɓi rayuwarsa bayan ya gama isar da sabon Allah amma a yanzu baya nan mutane su rinka taɓa mutuncinsa suna taɓa addini ne amma fa sakamakon abun Allah ba zai samu cikin daɗi ba babu wata ƙasa da wani mutum ko wasu mutane za su tsaya suna sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ƙasar ta tsammanin tattalin arziki mai dorewa zai wuya duk kasar da ake taɓa mutunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an jarrabe ta da basu suka da karewan tattalin arziki da rashin zaman lafiya duk sashen a duniya sai an yi wannan Ko min karfin tattalin arzikinta a je a dawo ta samu kanta a cikin matsala saboda haka hatta kasashen manya-manyan waɗanda ba su imani da Allah ba suna nan suna taka tsantsan amma akan samu 'yan baranda masu irin wa'ina abubuwa haka wanda ya yi wannan a masa da hukunci abin da malamai suka yi ijima'i hukuncin wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya taba murtabarsa ko da an masa wa'azi ya tuba hukuncin sa kisa ne wannan ko da an taba kawai ba mai iya ta masa sai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah na? da haka mutum ko ya tuba sai an kashe shi wannan shine ka'ida wannan shine hukunci wannan shine abin da musulunci ya tabbatar don ka kaga inda ana yin irin waɗannan abubuwa na tsaye da hukunci akan masu taɓa martaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun da wata kila wayansu kullun tsoron hukuncin sun jina domin me abun da zai biyo baya zai sa al'umma ne cikin damuwa kamar nan kullum muna cikin damuwa ruwan sama gashi nan wani sa'i a ɗau lokaci ba a yi ba duwai nan damuwoyi ne ga hanyoyi cikin matsaloli ga abubuwa na rashin security ga tashin tashin kayayyaki ga abubuwa masu bala'i ba za a sa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙasa a zauna lafiya ba ina aka ji tsoron Allah wayannan abubuwa a kula da su musulmai a rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmai za mu ci gaba da yaudaranci da wuya kai mu'amala da mutum a yau ka ga yaudare ka ba kuma gare na girman Allah da yawa musulmai sun yadda da Allah ya isa da yawa musulmai sun yadda da Allah ya isa mutane ba san Allah ba kawai mutum ne zai ma mu'amala daga ƙarshe sai ya kai ka wani level da za ka ce masa Allah ya isa Allah zai saka mun abun da kamun wani shi musulmai suke ciki kuma su ya kuta da wannan wallahi duk hankali baya jiran Allah ya isa ran da ka ji wani ya ce maka ko dabbar gidanka ne ta ce Allah ya isa ka tabbata sai Allah sai Allah ya bika Allah ya ce la, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi duk wanda ya ce Allah ya isa sai Allah ya faɗa mala'iku sun ji la sudannaka walau ba'da hini wallahi tun da ka ce Allah isa sai na taimake ka walau ba'da hini amma an wayi gari musulmai ba sa tsoron Allah ya isa a kasuwancin su ba sa tsoron Allah ya isa a auratayyan su ba sa tsoron Allah ya isa sun gwammace matan su ce musu Allah ya isa sun gwammace eh, eh, a makwabtan su ce musu Allah ya isa wannan rayuwa da muke ciki ta yau mun sake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya sai wani Allah ya kiyaye yan Allah yan alina a cikin mutane wannan shi kai mu ga damuwa yi mu'amala da duk wanda kake so ka zaba a cikin masallacin nan ko a wajen masallacin nan a cikin musulmai ku yi mu'amala wata ɗaya wata biyu ka gani daga shi kawai da Allah ya zaka in dai zaka rike ka. saboda mai mutane zaka gansu mutum zai ma ƙarya ya ce wallahi tallahi mutum zai ma ƙarya ya ce tabbas za a yi mutum zai ma ƙarya ya wuta kawai yau ya faɗa gobe ya faɗa ya juya ma ta nan ya juya ma ta can yana tafiya da ke ya manta Allah gaba daya daga ƙarshe suka ce abun da ka mu Allah yana nan kuma Allah baya bacci baya ma gengedi bacci na barka da Allah musulmai sun yadda da wannan mutum ya ce maka na barka da Allah ka je ka kwana kana bacci mutum ya ce maka Allah ya isa ka je kana cin abinci ka koshi kana cika cikin ka wai wane ya ce maka Allah ya isa mutane ba ma tsoron Allah sai wanda Allah ya kare sai cika sahu a masallaci sai fita da fara da ƙarya da yaudara da sauransu mu mai da hankali wannan shi yasa mun sake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam dabba ma tsoro yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya dab da zai rasu ya ce duk wanda ya kasance ya san akwai wani abu a game da ni nasa ya zo yi magana kafin mu je gaban Allah manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ya taba cutar da kowa ba ya taba zaluntan kowa ba tun a jahiliya ya taba ha'intan wani ba ya taba cin mutuncin wani ba la yajzi sayyi'ata bi sayyi'a walakin ya'fu wa yasfu ba yara rama mummuna da mummuna yana haƙuri yana yafewa baya yawaita magana sai wajen alkhairi baya cin mutunci yana girmama manya wasu saboda girmama manya da yayi suka musulunta amma duk da haka kafuri bayan sun shaida wannan halin amma daga baya da suna cewa za su kayyata shi shi sa Allah subhanahu wataala ke faɗi innahum la yakzibunaka walakin adh bi ayatin lahi ya jihadu wallahi ba kai su kareta wa fasinalitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi karfin a kareta ta don tun a jahiliya ba a san shi da karya ba so da haka da ya zo da ayoyin Allah ne kawai ta suke kareta ayoyin Allah da in kaji an tumi an taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ayoyin Allah ake nufi da addinin musulunci da haka mu da hankali Allah samu dace bayin Allah mu rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera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 تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولنتق الله في تأسي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فليتأسى كل منا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله هو القدوة ويسألنا ربنا يوم نقوم أمامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الأسئلة في القبر يسأل الإنسان بعد الجفن ماذا تقول في هذا الذي بعث فيكم وهكذا عندما نقوم أمام رب العالمين يسألنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنتق الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتأسى به ولنأخذ ونلزم سنته صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم اللهم اللهم بحب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون التزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وتأسوا برسولكم صلى الله عليه وسلم في جميع معاملاتكم في جميع حياتكم انظروا إلى رسول الله كان يلقب بالأمين صلى الله عليه وسلم وهذا قبل البعثة وكان الكفار يشهدون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذب ولم يتكلم بالكذب ولو مرة ما جربنا عليه كذبا انظروا إلى أحوال المسلمين اليوم كثير من المسلمين يكذبون على أنفسهم ويكذبون على إخوانهم في تجاراتهم وفي معاملاتهم وفي أشيائهم وهكذا الخداع ليس من سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من شيمته صلى الله عليه وسلم لم يكن خادعا ولا مخدعا ولا يخدع الناس بل إنما يعامل الناس بالأمانة واللطف وكل شيء انظروا إلى أحوال المسلمين اليوم كيف كانوا يخدعون أنفسهم ويخدعون إخوانهم نسأل الله السلامة والعافية عباد الله إن الله أمركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا أحوالنا كلها يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر إنك سميع غريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا يا رب العالمين ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا يا رب العالمين واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واحفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا أبواب الخير واحفظ بلدنا قومي من شر الحاسدين الحاكدين اللهم احفظ بلدنا قومي من شر الحاسدين الحاكدين اللهم احفظ بلدنا قومي من شر الحاسدين الحاكدين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم احفظ بلاد الحرمين مكة والمدينة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إنك سميع قريب مجيب مجيب الدعوات يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ليعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يسلم لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله